to bari in baka dama ka gabatar da kanka to jama'a assalamu alaikum sunana senator dr aliyu sabi abdullahi baradin bargu ina kuma wakiltan niger ta arewa a majalisar dattijai kuma ni ne mai magana da yawun ita majalisa watan spokesman distinguished kwatsam sai ga batun cewa za ku yi binciken ma'aikatar man fetur na ƙasa mm. me ya kawo wannan kamar da jama'a za su lura lallai wannan gwamnati ƙarƙashin shugaban ƙasarmu Ahmadu Buhari ta shigo a lokacin da wata za a ce tattalin arziki take cikin wata barazana wanda kuma ya kawo ga watan tsammanin jama'a suke da shi na kyakkyawan manufa da suke son su gani amma sai gashi babu kuɗin shiga na ƙasa saboda matsalan watan din man fetur a kasuwan duniya sannan kuma da watan haukan cin rashawa da sama da haɗin dukiyan jama'a wanda gwamnatocin da suka shuɗe suka yi to sai ya kasance idan jama'a za su tuna shugaban ƙasa ya ce lallai zai yaƙi cin hanci da rashawa kuma dole ne mu ma a matsayinmu na ɗan majalisar dattijai da kuma ita majalisar tarayya baki ɗaya dole mu ba da mu a shigowar mu mun tantance a cikin wani yan bayani da muka aje wanda ake kira legislative agenda na cewa lallai za mu bi abin da kundin ƙasa ta faɗa watan constitution na cewa dole mu yi la'akari da duk wani abin da ke kawo barazana ga mu ta taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma watan ita cin hanci da rashawa idan an lura da ana cewa akwai tallafi shine subsidy da ake bayarwa wanda idan jama'a za su tuna shugaban majalisa senator bukola saraki shine wanda ya tashi a fadan majalisar da ta shuɗe ya kawo tsokaci na cewa duk wata shiri ne aka yi ma ƙasar nan ake ɗiban dukiyan jama'a ake tafiya da shi kuma wannan abun ya ja masa barazana ba ƙarami ba kuma a yau da abubuwan da ke faruwa ina ganin shi kan gaskiya ta wanke shi saboda me gwamnatin nan mai ci yanzu karkashin muhammadu buhari daga shigowanta ta ce ita dole za ta zame hannunta daga wannan subsidy wanda shekaran da ya wuce 2016 suka nemi a biya kudaden da ake bi bashi bisa wancan tsarin gwamnati ta da hannunta to bisa wannan bayanan abinda majalisa take fahimta yanzu bisa kwan wannan zargi da aka kawo shine kashi 49 na man da ake shigowa daga abin nan wata masu zaman kansu kamfanoni masu zaman kansu masu shigowa da mai sukin haka ita kamfanin gwamnati mai kula da sha'anin mai nnpc ke shigowa da kashi 51 kuma sai aka gano cewa daga ita kamfani mai tallan sha'anin mai ppmc sun nuna cewa ana samun jirage masu shigowa da mai biyar zuwa goma kowane wata wanda kuma ana samun adadin jirage guda biyar da ake tantantsewa a cikin gida sannan sai ya nuna kowane jirgi yana ɗaukan mai lita miliyan biyar da takwas to wayannan bayanai sai ya nuna cewa gwamnati tana ƙoƙarin ta gayyan da za a samu maslaha kada a ce yau babu mai gobe akwai mai babu mai akwai mai wanda muka sani a da an lura cewa waɗanda ake ba mai suna biyan ina ganin naira ashirin zuwa ashirin da biyar kowane lita wanda ya kawo kuɗi kamar biliyan biyu kowane wata to abin bayani a nan shine ba a ga kuɗin da ya kamata yana shiga asusun gwamnati bai zo daidai sun yi hannu riga da wayannan bayanan da na yi to wannan shine ya jawo hankalin majalisa zuwa ga kawo idon kwakwaf a kan wannan sha'ani don a tantance a duba a ga inda akwai banna a dina inda kuma aka gano waɗanda suka kwashe kuɗin nan a dawo da su.